Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai duba wani rahoton asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da ke cewa sama da kashi 67 cikin ɗari na matan Najeriya na fama da cutar ƙarancin jini wato anemia a turanci. Rahoton wanda ya yi gargaɗi kan haɗarin da matan ke ciki ya buƙaci gwaji akai-akai domin taƙaita illar wannan cuta. To ko menene ake nufi da cutar ta anemia? Ga dai Dr. Hassan Muhammad Garba, babban darakta a asibitin Polycom da ke Bauchi a Najeriya. Don da turai anemia din ai turance ne. To muna da su kashi-kashi. Amma a cikin jinin ma akwai kwayan jini kashi-kashi, akwai ruwayen jini kashi-kashi a cikin ta. To amma don dangantaka dan maudu'i da muke yi, na san ana maganan jinin da kwayoyin jini jajaye. Don shi jinin ma in ka gansa kalan yayi jan akwai abin da sa shi ya ja ainihin kalansa a rawaya kamar ruwan kalan fitsari hakan yawwa to amma akwai kwayoyi a ciki kanana kanana da ba a gani da ido to wannan kwayoyin jinin ko lambansu eh, yawansu ya zama ba yawa ya ragu daga abin da ya kamata a samu ko kuma suna nan din amma sun kumbure yawan ruwan jini da yake cikin kowane ɗayan su din ya ragu har yanzu sai ka je an ce tana da eh, gazawan jini shine za mu ce mata anemia a turanci. Rahoton na UNICEF dai ya yi gargaɗi kan haɗarin da matan ke fuskanta la'akari da haɗarin wannan cuta inda ya buƙaci amfani da wasu nau'ikan abinci mafi sauƙi a karkara da birane domin taƙaita illar ta ga mata ko waɗanne dalilai ke son sanya cutar ta karancin jini ta allaka ga mata sabanin su maza tambaya kenan ga Dr. Hassan Muhammad Garba. Akwai wasu raunin da ya ta doko maka dole ne na halitta. Ya ta mace ta balaga kaga ta fara zubar da jini kusan kowane wata na ta yadda Allah ya mata na al'ada zai ja nasa in ya wuce min zani kamar wanda take har ya wuce kwana takwas yadda ya kamata ta son samu kenan sauran sai zama cuta ne wata gida ta sani yana jin jini jini tana ta sauka bele haihuwa wani suka ji ma ba ga jini ya sauka sosai ba suka ji da ta suna ai ba ta zubar da jini sosai ba ne shi sa maran take kaza ka kaza ka a ta hada mata su kunun kanwa ta ta dirka a ce a'a za mai gida to ka kawo kafan saniya kan rago kai ta shan wahala wana so jinin ta ya karu waga zalika kowace mace na da halittanta sai da ka zubar da jinin ma na da yadda zai biyo baya ya danganci kaurin da karfin mahaifanta su kuma kar manta bargonsu kashin su ba manya ke kamar na maza ba kisan za ka yi skelin jinin mace da na ɗa namiji inda shekarun su ɗaya ne duk sun balaga za ka samu namijin skelin nasa ya fi na mace yawa kisa karamin abu da zai so sa zubar da jinin kaga zai raunace su da sauri fiye da na ɗa namiji so za ka je ka nemo alkalama ne ma na ba da jini a cikin agunmu ma'aikatan asibiti za ka samu yawanci fi ba mata ne jini ba maza ba kuma yawanci maza sun fi badawa kuma yawanci maza ne ma suka fi badawa na gode maza ne yawanci suka fi badawa in ka ji ana ba namiji jini ko cutar ta yi nisa nisa ko kuma hatsari kaga yawanci kuma abin maza ne kuma suka fi hatsari don su ne masu fita nema na zirga-zirgar neman halaliya ce na gida ne amma kofofin da za ta zuba da ta Leji ya faɗai ce, fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Da yake rahoton na UNICEF bai bada alkalimin matan da wataƙila ke sane da ko suna ɗauke da cutar ba, amma binciken masana ya ce yawancin mata musamman a yankunan karkara ba su san illolin wannan cuta da ke tare da su ba. Dalilin da ya sa a cewar malama zugaira ba sa ɗaukar matakan yakarta. Ban da masaniya akan wannan rahoto na UNICEF da ta yi magana cewa mata muna da ƙarancin jini. Abin da dai kawai zan iya cewa ko na sani shine kamar ni yanzu Ah, da nake cikin gari wani lokaci nakan tashi da safe in ji ciwon kai ko in ji jiri ko kuma in ji ciki na na mun wani iri hanji na suna wannan abu to in na dan ji haka wani lokaci nakan dan nemi maganin ciwon kai irin paracetamol haka in dan sha to idan na dan sha nakan dan ji je dan sauki so kaga kamar ni yanzu ma a gidana nakan yi kokari a koda yaushe idan za a yi abinci a tabbatar an samu wani ganye an sa irin kamar alayyahu yanzu da kika jira watan kenan ko eh to to kan amfani da su kabeji su karas su latas su uh, alayyahu haka su zogale su um, wannan shuwaka duka kuma duka ga suna cikin dangogin gayyayyakin da ake cewa mutum ya ci zai kara mishi jini da kuma sai dai kuma a cewar Dr. Hassan Muhammad Garba jahiltar wannan cuta ta karancin jini ga mata na tattare da tarin hadari inda sun sani ba za ka ji ana ta mata jawabi duk lokacin da suka je awu kullum sai an tara su ko ɗaya ɗaya ɗai ko kungiya kungiya ana tara su ana musu jawabin ki ci kaza ka ki ci kaza ka ki ci kaza ka ba to yawancin ba su sani in kuma za su su sani ta dan zazzabin cizon sauro ne kaga jinta shi ma kan sauka mm. eh abin da suke da yawa kenan a nahiyar mu na Afirka su cutan typhoid sai saukar miki da jini wani cutan da zai sa ki hana ki cin abinci ki sake zai saukar miki da jini wata ta ce to ai ciki na yi ba ki ci sosai ga shi kina dan abin da sa baki kina ta harasuwa ga Allah ya sa guda a mahaifanki shi ma yana zukan nasa sai ga shi yasa mukan dage cewa ki ci kaza ka ki ka amma su mata za ta ji jirin jinin da yake saukan ba ta sani ba ta shiga dan kemis ta ce tana jin jiri ba ta maganin jiri sai nemo wani magani ba ta ta haɗiya in ya ki ya ki kafin ta isa asibiti jinin ya sauka da yawa masana a bangaren kiwon lafiya Najeriya na jaddada muhimmancin gwaji akai-akai domin tsinkayar illolin wannan cuta ta karancin jini ko kuma anemia a cewar Dr. Hassan Muhammad Garba la'akari da matsin rayuwa da wani zubin tsadar wannan gwaji akwai buƙatar magidanta su taimaka wa matansu samun nau'ikan abinci mafiya sauƙi da za su taƙaita cutar. So za mu kalla ne a rayuwar 'ya ta mace ɗin yanayin nahiyar namu ta Afirka take ga talauci ga jahilci katutu duka bata sani ba so sai kamata ba ta shawara me aka san za ta ta samu kusa da ita ba sai ta kashe da yawa ba don talauci ba sai ta san abubuwa da yawa ba don jahilci misali su alayyaho da ruwa ya faɗi a tanda ma ka da alayyaho a wanke a ce ci kaga iya da ganye iya iya iya da sinadarin gyara jini a ciki in aka yanka kar a ce don mace ce a jira wasu manyan manyan tsoka za ba baba ita ma ta ci mai kyau ai ta ce mai dafawa a tausaya mata da ita da yaran kai ba baka jira su ne ba daɗi su koyi din tana da yan kajin ta kwaya kwaya gida suna sa koyi tana samu tana ci su wake kaga duk wani abubuwa ana da su a gida su waken suya aka yi wadaran waken suya a ci a sha aka yi wani awara shi ma na taimakawa in ba samu ainihin awara na madara ba da sun samu ma a samu hada cinku cinku kuma daga madaran eh, eh, eh, rakumi ake samun ta abu ne na al'ada amma tana taimako ba sai mun tambayi takardar mu na boko ba yana taimaka. sosai. Matan da ke fama da wannan cuta dai yana buƙatar yawaita cin wasu nau'ikan abinci kamar yadda masana ke bayyanawa sai dai wasu magidanta na kokawa da rashin karfin iya ɗaukar nauyin wadata iyalansu da nau'ikan abincin kamar da yadda wani magidanci ke shaidawa. Mafi yawan magidanta ba za su iya ba saboda halin da ƙasan nan take ciki na babu sai ka ga mutum sau ɗaya ake samun abinci ma da ƙyar sannan ba a ci abinci mai kyau ba ba ma abinci abinci mai kyau ake nema ba abin da za a ci a rayu din ma ya zama wani iri ballatana a kawo wannan maganan zogale alayyaho irin su eh, lemo irin su kankana da bambus to wannan shine zai gina wa ya mace jiki a je asibiti a same ta sospile to kudin asibitin sai ka ga ya gagara ke wani baya da shi wani baya da hanyar da zai ba matarsa ma kudin a caɓa da za ta je asibitin ballantana a rubuto mata magani ta je ta saya wato mace bata ci ba ma bata sha ba bata ci mai kyau ba na tukuna aje a kula da lafiyanta ko kuma aje a gwada jininta a samu yayi. dr Hassan Muhammad Garba ya ce akwai wasu nau'ikan abinci da ya kamata matan su kiyaye waɗanda a cewarsa suna ta'azzara cutar ta karancin jini ko kuma anemia gare su. Na farko tukuna yanayin abincin da ma muke ci maimakon su kara mana jinin wasu wasu fanyen abinci suna ƙoƙarin ƙarawa wasu fanyen abinci suna rage mana ne. Misali an ba mace abinci da ɗan nama ciki Who da su wake a ciki ko da su alaiho da kai su dan kara musu koyi har su madara duk ana su kara ma jini ne to sai ka je wasu abincin da aka tashi dafa sai ga an lafta musu kafi zabuwa ɗanɗano ana sa faranta ma har ce rai ta ji daɗin ɗanɗanon abincin ashe a cikin abincin an sa abin da kuma zai rage karfin jinin shi sa yawancin mutane suna ci abinci da kafin zabuwa da ciki za su ce maka suka je ba bawali sai ga kalan fitsarin fa ya canja ya kamar ruwan dorawa. ba wani abu ne ka sa sinadari na ciki da zai fi zama maka guba akwai bincike ma da aka yi ka samu in kana sa kafin zabuwa da abinci ka gaji je da dinga faffasa ma kwayan jinin ka yanda ka san zaka samu balon balon ka dinga fasa to ruwayen cikin kwayan jinin su ne suka zube a cikin jini koda ta tace in ka je fitsarin ka ga fitsarin ya yi kamar ruwan dorawa. To madalla kalaman kwararren likita Dr. Muhammad Garba Hassan kenan. In ka kan maka lahiya sai wata ranga ko kwance ciwo sosai kuma haka shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu shehu saulawa sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya